Sharkwatar rundunar sojin Najeriya ta uku da ke Jos jihar Plateau ta gurfanar da wasu jami'anta goma sha bakwai a gaban wata kotu ta musamman bisa zarginsu da aikata ayyukan da suka saba wa tsarin aikinsu. Waɗanda aka gurfanar a gaban kotun sojin sun haɗa da wani jami'i mai babban mukami guda ɗaya da sauran sojoji goma sha shida da ake zargin su da aikata kisa, safarar makamai da sauran manyan laifuka. Da yake kaddamar da kotun a shalkwatar runduna ta uku Maxwell Kobe da ke Jos, shugaban kotun sojin Brigadier Janar Liafis Bello ya jaddada muhimmancin yin da'a yin biyayya ga tsarin mulki da kwarewar aiki a tsakanin sojin Najeriya. All stakeholders must strive to maintain professionalism in order to achieve the common goal of unhindered justice and fairness to everybody. Brigadier Janar Bello ya ce kotun za ta yi adalci wajen tabbatar da dukkan waɗanda ke da ruwa da tsaki sun bi ƙa'ida wajen yin hukunci da adalci ga kowa. Al'ummar jihar Plateau sun yi na'am da matakin da rundunar sojin ta ɗauka. Shugaban ƙungiyar da ke samar wa 'yan adam 'yanci mai suna Yava, Comrade Pokim Jacob Choji, ya ce dama can jama'a wasu lokatai na kokawa da wasu gurɓatattun jami'an tsaro. akwai lokacin da yawa da ana dinga cewa ai jama'an tsaro suna haɗa kai baki da eh, masu miyagu da ba kyau domin a gan cewa an ci amanan al'umma ba wai jama'an tsaro ne kawai na sojoji ba adda na su polis da saura da ana zage cewa wai suna yin wannan so yau da aka gan cewa an fara ɗaukar mataki in har kana da wani magana da akan cewa wai soja ko polis ya yi kaza za a iya aje a kai kara don an sani cewa in an kai kara akwai mataki a ɗayan bangaren kuma sun sojojin da suke wannan aiki sun sani cewa yanzu dai ba wai in ka yi abu sai ka gudu da shi sai a tafi kawai kamar ba doka a kasa ba tunda an fara sa musu ido su ma yanzu in sun je idar da aikin su su idar da shi a kan ka'idodin aikin da ya kamata su yi. Shi ma shugaban kungiyar Miyetti Allah a karamar hukumar Mango a jihar Filato Yahaya Bello Shanono ya ce sun yaba da matakin gurfanar da sojojin a gaban kotu. wannan tsarin da aka ɗauka a gaskiya ne ina ga an ɗauki mataki wanda zai taimaka duka ɓangarerin biyu misali mu kaddara ko a ɓangaren fulani in muna da korafi a kansu sai muka gani eh, gwamnati ta ɗauki mataki a ɓangaren soja an sa doka wanda in soja ma ya ɗauki doka akwai kotun da aka sa musamman domin sojoji gaskiya ɗauka wannan matakin zai taimaka kwarai da gaskiya. Tun farko alkalin kotun sojin Manjo Nasir Abdullahi ya ce gurfanar da waɗanda ake zargin na nuna ne da cewa runduna ta uku ba da wasa take ba wajen yin adalci ba tare da la'akari da matsayin jami'i ba. One of the aims of court martial is to achieve timely and quick dispensation of justice. Kotun ta ɗage sauraron ƙararrakin ne zuwa ranar 6 ga watan Maris. A halin da ake ciki kuma wasu jami'an sojin na runduna ta uku da ke Jos sun samu karramawa daga rundunar bayan sun ƙi amincewa da karɓar kuɗi na rashawa har naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar daga hannun wasu da suka kama da satar shanu guda talatin na wani mai suna Shehu Umar daga Mangu. Jami'an sojin su takwas sun ƙi karɓar na goron ne suka kuma damƙe barayin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.